dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji ra'ayin samari daban-daban ne dangane da tasirin zane ko kuma lallai da mata ke yi musamman a arewacin Najeriya. Shin ko wannan yana ƙara danƙon zumunci tsakanin masoya? A gaskiya ni duk macen da ba ta ma sa wannan lalle a yanzu ra'ayina gaskiya ni ba zan ma saurare ta ba saboda ni gaskiya wannan lalle yana matukan burge ni gaskiya. A ba, ai ba kowa ma yake kyau ba, ai ka san sai kyawawa ya fi hawa musamman ma ce irin farar mace ce ko kuma wace ce take dai ita ba ba kuma ba fara ba. a zan ci gaba da soya da ita amma zan lallaba ta da shi mai ta tunda wannan ma da shi ai a makarantar tana da doka ku biya mu domin jin yadda fitar ta kasance Sunana Abdullahi Isa daga nan Kano. to mana abdullahi so muke kai kamar yadda muka ji ta bakin yan mata shin wani eh. dalili kisa suna sa lalle suna irin wannan kwalliya kaga sun yi zanen fulawi da sauransu a hannunsu kai me ra'ayinka game da wannan to gaskiya ni kai na gaskiya na son ga mata suna sa wannan lalle da suke kawo hannu saboda yana janyo hankalin mu maza musamman kan harka irin ne da zarar mun ga mace ta sa irin wannan lalle mukan yi da ta burge mu ta jaye hankalin mu mafi yawa a lokacin da ma za ga matasa yan mata sun yi tsalliya sun sa lalle sun yi kaza wanda idan ka kalle ta kai kanka kana ganin ta za ka ga cewa yanayin shigan da ke ya birge ka ya baka abin ya janyo hankalinka har ka je kana son ta gaskiya ni ta lallin yana matukar birge ni ina matukar son ga mace ta yi lalle wallahi musamman hannu da kafa gaba daya ga ta fito yakan fito da ita duk kanta za ga ya fito a fili to ba ka ganin kamar yawanci amfani da shi yakan yakan sa rashin gane ainihin kyawun mace tunda misali yana ƙara adauni yana ƙara ƙawa ne sai ka ga ko ba ta da kyau sai ka ga kyau ba ganin cewar idan ta zo ta wanke daga baya bayan ta wanke tunda ba za ta tasa shi ko da yaushe ba ta wanke shi daga baya ba za a dan samu tangarda nan ba eh to amma ni a tunani na ai dama mata yan ado ne a duk lokaci za ga mata dama cikin mata a cikin ado suke saboda haka idan ta wanke ma za ta kuma yi abu ne wanda sun saba yi idan suka yi yau da zaran wannan ya dade ya goge za ga sun kuma yi gaskiya ni wannan abu yana matukan birge ni ina so in ga mace ta yi lalle musamman ga hannu da kafar ta gaba daya in ga ta buga lalle abin na birge ni sosai kuma din ta zo ta goge za ta kuma yin wani abu dama haka suke abubuwan ba wai idan sun yi ya goge wasu suke ba da zarar sun yi ya goge sukan kuma yi ba da tsarin lokaci ba kuma koda ya goge ni gaskiya ba zai wani bata min rai ba na san cewa dama haka abin yake kuma dama ba ma haka duk kwalliyar da mace take dama yana gogewa da ta yi wasa za ta sake wani kwalliya to hakan ma wannan idan ya goge za ta sake wani kwalliya kuma ba zai sa hakan ji cewa eh, ba ta ba. To idan misali ka zo ka haɗu da wata kuma wadda kake so kun bata cika san irin kwalliya ba tunda ba tare an zama ɗaya buga ki ba duka yan matan ke kwalliya ba ya za ta kasance kenan <laughs> to nan ne fa ra'ayi ta a gaskiya ni duk macen da ba ta ma sa wannan lalle a yanzu ra'ayi na gaskiya ni ba zan ma saurare ta ba saboda ni gaskiya wannan lalle yana matukan burge ni gaskiya shi yasa nake so in ga mace tana ta lalle tana abin nan ta fito in ga ta hada kama da kasa ta buga kwalliya ta yawa ne gaskiya ban na burge ni sosai ni duk mace ma da ba ta wani gaskiya ba zan saurare ta ba ba ta burge ko da fara ce kyakkyawa <laughs> a to kowa da ra'ayinsa ni gaskiya farar mace baƙa ko farra duk ba shi da na mace dai da take irin wannan sa lalle da ta haɗa sama da kasa gaskiya ita na so ba magana fara ko baka ba amma akwai mutane da gaskiya sun fi son mace fara amma ban da ni gaskiya wato ko baka ce to in baka ce ya za'a maka gane lallan a jikinta akwai abin da suke cewa rani suke sawa wanda jani idan sun sa za ga haska kanin idan ta sa yakan fito da lallon wannan abu da suke za shi yake fitar da lallon ko da bakar karma ce idan ta yadin za ga in daban za ga kuma jan daban yakan nuna ake kyan mata gaskiya Mana Kabiru Muhammad Haruna. To Malam Kabiru kai me zaka ce game da tasirin wannan eh, lalle da mata ke sawa? Eh, a gaskiya ni dai tasirinsu a guri na mafi yawancin suka sa yanayin musu kyau sannan ni ma na kaina yana burge ni wato ko ko ko mace inda tana sa tana sa lalle ke zaka iya neman ta ke zaka iya irin kaje kana son ta kawai a ba ai ba kowa ma yake wace ba ai ka san sai kyawawa ya fi hawa musamman ma ce irin farar mace ce ce ko kuma wace ce take da ita ba baka ba kuma ba fara ba amma gaskiya mafi yawancin har bakake suka sa musamman muna na gaskiya baya musu kyau wato kai dai ka fi son ka ganshi akan farin mace kenan yawwa na fi son ganshi akan farin mace ko kuma dai irin wacce ba baka ba kuma ba fara ba kuma ka ga ya kasance kyawawa ne abin suka sa ya kara musu kyau ka taba budurwarka tana sa tana tana wannan kwalliya a tana yi sosai ka taba mata kyauta saboda kwalliyar a gaskiya har akwai da na yi daga baya shi nake tunanin hanya ma kyautar da ne ba ce ba ba wato kayi da yawa kenan saboda abin ya burge ka wallahi saboda kawai ni ban ma san dai asalin ma yanda aka ne kyau tabbaci daga baya da ana mun a sai ke tunanin wani mai dalilin ma da sa ne kyau ba tare da wata babbar bukata ba sai na gane cewa kwalliyar nan bai ta fi jan hankali a hannun kyau sannan. to idan ka gamu da wata macen wadda ta fi wannan budurwa ta ka iya kwalliya fa za ka ba budurwa ka kuma mata. to ni dai gaskiya yanzu dai gari dai wacce ta ta iya kwalliya ga kenan dole ci gaba da kazantawa. to idan misali ta kasance ka zo wata rana ka kwatsam sai ka gamu da wata wadda ta iya kulle tafi wannan za ka bar ita ta kabdura saboda kulle na ka koma waccan a akwai dai zan kalla kuma ya ba zuciya ta amma ba zan yi baranta ta to kai ne za ka ce game da tasirin sa lalle da mata ke yi Eh, tasirin da yake na da mata suke salalle abu ne mai kyau don yana sa mu jawo ra'ayinmu kuma mu kalle su sannan ya ba mu sha'awa sosai saboda yana ƙara musu kyau. Mutuƙa hmm. gaya. To wato komai munin mace ta sashi tana yin kyau kenan. Ai kwalliya ce, duk munin mace in ce kwalliya tana kyau. Saboda haka in dai ta yi wannan musamman ta haɗu da wata ta iya tun da shi kansa ƙunshin iyawa ne. Mm. za a ga akwai wata ta iya sosai in ce za a ga ta ya kara kusa ko da ba ta da kyau sai zai sa ka ga ta yi kyau. To misali ko da baƙa ce mummuna in ta sashi wato kai za ka iya amincewa da tabirgi kake nan. A kwarai ko ko da baƙa ce mummuna in dai ta yi ya fito an gan shi to yana kara mata sai kwarai sosai gaske. Eh ka taɓa ka taɓa ba budurwar kuɗi ta yi wannan kwalliya? ban taɓa ba budurwa kuɗi ba amma har rigima muke da har rigima mata yi ita akan ba ta yi na matsa mata akan ba ta yi ta ce ai malamin su na islamiyya ne baya su dan a makarantar su doka ne ba a yi hmm. amma duk sanda ake musu hutu na islamiyyar ko da sati biyu aka ba su sai ta yi sai dai idan lokacin komawar yayi dan lokacin komawar yayi to kuma sai ta san yadda za ta wanke shi to kasancewa ka mai bukatar ko kuma mai ra'ayin wannan kwalliya idan kamar yanzu an yi ake koya musu tarbiyya a makaranta na cewa kar su amfani da shi in ta zo daga baya kuma abun ya kasance ba ta so a zuciyarta kuma za ka ci gaba da soyayya da ita a zan ci gaba da soyayya da ita amma zan lallaba ta da shi ta mai tun da wannan ma gashi ai a makarantar suna da doka da ba a yi amma kuma saboda ina so kuma na nuna mata sha'awa ta da ɓacin rai na rashin yi yanzu gashi tana yi in an yi hutun to ko da a ce abin ya zama ya shiga jikin don Allah da in dai za mu zauna tare da ita na san hanyoyin da zan bi na ga cewa na jawo ra'ayinta tana yi domin abu ne da zai faranta min to in ko har tana so na to za ki abin da zai faranta min kamar yadda ni ma zan yi duk abin da mutum zan faranta mata to misali idan ka gamu da yarinya yanzu misali wadda take wannan kwalliya sosai ta burge ka zaka iya rabu rabuwa da doka kuma mata a ai san da nake wa budurwa ta gaskiya ba na jin tunda ita ma ta yadda za ta iziri ne sa ba ta yi amma tun duro da zan gani yanzu tana yin wannan gaskiya ba za ta ja a akan tun da mun sha yin da samu saɓani amma dai na ɗan lokaci ne za mu zo ma dai har yanzu na kasa gani wacce za ta mai ta gaskiya har yanzu tun da Allah ya bani ta ban taɓa yin budurwa ba kusan sai a kanta kuma tun da na yi abubuwan da take min tana min daidai kamar da kake bukata. Na aure ta nemi daidai yawa daidai da nake bukata. Tun a waje kan na aure ta ta nemi biyayya duk abin da bana so in na gaya mata ba ta yi duk abin da nake so. Yanzu ko da da ruwa ta kawo min na nuna cewa ruwan nan yi min daɗi. To wallahi ina gaya ma duk ta ɗan wa ɗan samu lokaci sai ta kawo min. Don haka sai tare wani abin in ta kawo min ma in na nuna ko da ina so ba na nuna saboda kamar ina takura ta ciyar duk sanda ta ga yanayi na faraga kawai za ta yi ta kawo mu.